alhamdulillahi iri na tunu kari baabe gaari ceferitere ka honneyon se ka lalle wo cere bara ceferitere balmoso ma ndon ho nguno na ceferiyo na ifo na ceferitere dana ne o feri no subaini ka fahima iri baabe yo na ceferiyo ho nguno na ceferitere haji na can di fahima alhamdulillahi kundi an ci ceferitere no ba narpe bayodin don na ceferiyo ho ŋunon na kundi ŋa ceferiyo arsilamoyo bere keyen se dodoyo a b'o bosi borodi do hay fogono fa den temmo soso wallahi bi di den de ka beni kaci ceferi sen ma lakal den na lakari mbine do ten seno e tamon na ci ceferi arsilama katan kiriya tunu desord ka konu konu senni ŋa pe kutonu kaka haikan nga matadi nga makagari borkul na taya nga na lele de mare nga no <laughs> akwara buru o o ba yori kwe bara ba tese garo hariyo na chere gwa gwa kati kati kacha acha kwe kutoru kaka kabori <laughs> kate kati acha kwe ro ha gabori kabori ci eh daka <laughs> no me kanjia kacha akwe kutoroka kakachi akwe kutoroka kado gawochi eh daka dara kakari tolfadi go lele kwando anachi lele keri ga lele feri kazumu agoro lahara sai ci amal fayo eh bi bayo da harboro eh. harboro kani irkwe masuru man kosu domin adini gurge nongoro ko te amma ifon za ko ga gurge ta la ce filtere jahilan sina wallahi su bai turu su bai Allahu akbar irpe man ko su irpe mana muri kin se barani henno domin nari haino mari mana albarka ma deri ko tere su ban hini ka hongu borocin ni se ka hay ka kunan don gondi su bori ngal de badi ano a bon kan ngano ndo na dini gurje tan na irin pe a wallahi banna na bori ir pe mo su terse zanga nabiyullah ibrahim al khalil alayhi salam ngana cha babe se baba ma gana abaral pe ngmanan debino aman cibanun kan bagana ka pe ye nan na lahar aman hini o abar halaka hinno shaytan hinina so gana hay ka baka tutu annabi ibrahim seno araghibun anta an alihati ya ibrahim ibrahim de ambon ambon na kamuna dummu an rikpe gbo taga anaye kacin ko ga bongo cinete nindi ko nga ga ibrahim sai alayhi salam a bawo a ban hinara a bongo sen ni na ate nga chelna na bo ko ka hay ka can bota de a bongo hongu na wata bal no zanga no fu no ko na no ngene fu hay fo ka no te ngani fal mazil tere na munna hay fo fayma fahimta di bon sabu se ngan chal fayo he o na bara dai dai irin su tɛ da duwa nɔ ngoro ko gungara ha ngan ngoro ko gumbele bele sadi non ka ce ba a wallahi nyanze tere bara nyanze tere no fa bal fayo di bongo kan kino se ka duwasi mbongo ci man yanzu dobu nyanze teredi bena dobuyo kon norgone de boro nga bena takiri kasubano machito nkai kam mombongo ka nyanze tere kuna de de bol na duwa nol no hunu nyanze tere awo kere go no kuna hay ka bara sharia no non nara no ama nun ka sharia na no nindi na aki ngasi azan ka gono nindi suka ka nyanze tere kuna to atakaro baadi te andebi ibrahim te eh araghibun anta an alihati ya ibrahim eh ibrahim ni na kamuna dummu angweneri kpeyo bota gana to nga nol nor kwe kwe beri bongo chiba wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa me aba kamuna dummu annabi ibrahimu hinidiga kadi kan nga suhura islam tere da na ci babara de abadi an ja ci ibrahim na kamuna dumma ngwenega tori kwe ci me aba kamuna dummu ibrahim nga da na ci bari ka ci hota na taka taka yu irpe masur ci hota yu nabiyullahi ibrahim alayhi salam ngan na bari de ka tonun ka bari cha la illam tantahi den nan sen ni o dengai la arjumannaka azen na toriyo agun no tonniya ba ibrahim do salamun baba ci cene sa astaghfiru laka rabbi aba nor kwe ngare nse ama nkosu ko dam yoka honna suba takiri yokuna badi baka tu bari kwe ma kosu ana tuba halabu abongo ama se ka ka ngare kace rabbi gufirli wali abi eri kwe mahen na ba be kosu ama kosu katontonu nani ngaci eh innahu kana min ad-dallin abeika agono derente kuna ngamete nte ko ngare daren ta sai ngal nor kwe kwe be wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi ibrahim mana istighfara ka ta babe sai o kar kwe ba be ko su na bara illa faside an maw'idatin alkawarino wa'adaha iyahu kana za nabadi an alkawar za nabadi ko de ya sin na hinan na ngwara se ngana ngware an kitila sino de nar kwe ngwaranta ka ngware kweta anata falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min saka ka honna se kan ngaba be di de barat pe ngene bere no mun abuje beltere bongo ka ho mutu bayo ngana ma ri ke ni kamoru nara ka kamme koko be badi cine kuna ana ye ka ciri pe ma ko su kamar ga na babe akaino na rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli jingari kuna no be raka kurgo na sujara hinka sujara sinte bannamgana goɗoyo ceenadi mete ɓoronci rabbi gfirli no kano ɗum wali daya ton ton wono ɓogo koosu wali walidayya abarano rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli den suɓangadi te rabbi gfirli warhamni waafini wajburni warfani warzuqani amma wali walidayya awo to nunka ka bara n baabe dam ŋano ŋmaare kuna de n baabe bun nar silamatere ma ŋmaare iri kpe ma koosu ka baabe koosu iri kpe ma baabe koosu n bere ka ye n baabe ya banna hen no den ciri kpe ma koosu ŋmen albarka kuna a hinikate mabaadi koosu annabi na sinni te zaŋaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kade boron si hunde hai kurkai aman kocin ko di baran gbeino haika yarar pese ngar pe ma se samu toyeninga da salan se antonga da na ihe nofote kampi sonna antonga ngano ayin kate boroko amal qur'ani cho za suratul fatiha hari nasi ka beni nga to alayi ŋmene na wori kwe alkurani wo ka na zumani wo iri kwe ma, madama alayi gbe itila kuna alfa ya tono wo ka ci a to wace amal no dalili domin iri yogo na dalili dalili a ci fo nga no ka kodi salaka bate kuru a to a babega nga na gbe ihe nnoza ka babe sala a to ba digano an hajjite ka baadi sara an umrate ka baadi sara an ŋmaari taani ka baadi sara amal qur'ani cow ka baadi sara aman alfa al uthaymin rahimahullah ŋana ci hadithi ka kuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama de boron nan duniya na mun kai sai dai haya hin zai kuna mana fo ŋana ko sennite kache kodi chinni ko hunayo abongo gbe ihe no bukata daga gbe ihe no yoku makosa maviese da bongo ka pe to nga gbe ihe no shini banna anadu ko fo nga ma mo gbe yo dite ko samase na wayaka da anaka tolmana ama oge gbe ihe no yote ko jisa bongo kontukuna amma ba bai haika bukata no mare aga nan nabi ce awwaladin salihin yad'u lahu aw ko henno ka ŋmaara se andebi naci ko henno ka gari qur'ani coa se anabeda ayini ka kwarani dee aden nal qur'ani co ka beni maka meza iri kpe agu ŋmaare ma laayi koosu ma ma sisibi ma gomin aljanna da don gon aljanna kon ma jirima ton tona se debina agunu na waya kuna iri kpe agunu ko gana nan me cine o malai kwasu kama sisibi aga kwasu no kama sisibi ka jiri makarani sadi in kontu kuna ngwana alqur'ani yogono aman alqur'ani ngwana albarka to meiga alaiga haji nabiyullahi ibrahim alayhi salam nun kan ngal na baba filim beni na nun kan ngal na akwara kwe filim beni no ya ne erikpe chi ngal na aboro ngal chaling ngal huru cherega molai إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا كتي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أنا موجين نو بيكا نيا جينا كسما نغنته سي ما أنا أنا بينينو سي دا چانت أتنا دا چنم أنمنا كاهي بينينا نو أسيو haifamani sudu gordo abine kuna katontonu narge annabi ibrahim alayhi salam den na binenze farisiya wallahi rikpe basin so efogari annabi ibrahim mendi bara ngani zarpe mana ndebiyo na diyo kuna ibrahim mendi kere barano exceptionnel khalilullahi irikpe bara kato kacin nga cerena nta ma zangari pe go na boyi kasini na mu fono ibrahim mutu kadu gordo ya kasi man naka ibrahim chel do ba an ka te ma wisi an suka te ma dan sarkasi an su suka te amene ntere fo makai ibrahim chel do awo dieu ou rien eri pe awuri shei aman karaha awo awo asar pe de no nar pe seri pe na chere to de ngana ci hanifan nga bara no alifu nga keyo lege te por fo de su tontonu na nga nga na pe mari pe gana de de nga mari pe tam kaya do kacha su te hanifa nga keyo no dei dei dei dei dei wa ma ana min al mushrikin bambina ka kogu nga cheji ta si kariyo kuna si den ka kogu nga guna handoria fatikweyo handoria cheji kweyo kuna si. dembini ka kuku nga ceji wenu bota kwe kuna ngasi handu bota kwe kuna ngasi hayo ka boro de jisi mbongo yo seri peyo ko bota imma directement au indirectement ngasi annan mo na ci wama ana minal mushrikin asi shirku teriyo kuna allahu akbar eri kwen mana muri ngona dodi no diri mene sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na donto nadiya tere ngari pe na jirmani kateke hari ibrahim bongo to amada na ci ibrahim hinidi bongo na don badira ngabo don su pe hunu lahara erko ci millata abikum ibrahim no ba baba hinina mai ibrahim deya mai hini bongor gone ibrahim annabi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam mai hini bonga gone ibrahim de ya ba men na ibrahim hinitam nsu dal janna aga na yahudiyo kan cinŋoyo do na gono ŋa nasara boŋo cinŋoyo do na gono aga na de yahudi yahudiyo ba sa fo abraham de ba ye ŋoyo boŋo do nasara na metenji abraham tol nor kweci ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أمي هجي البعض نوما كجيب رأي نبرا يهودي أبن نبرا نصارى متى تكبر يهودي باسين أبسيو بنن بننو يا كوبو دوكا كويو kuna no musa ka hunu sari meta ate kabara ngana dini na don koto anti ngere ya don babarara kere ya baralla ate ya erkwe chau sari ngai bongo asa kere ha ma yo kuna no isa ka ka kokoro me ngano yo ka isa gana de ya meta ate ka isa gana isa nga so ga gana abara na bongo fo ka ke yo hini dei dei bongo muslima arsilama to de ya de nji ngai ngene no nga iri ubo mo chiri mene no seri pe ma gozi fefe yi kari pe ba gozi fefe nga chari silama no meta te kabara silama seri nyei mo diga islam soumission der ba guna dini hinkan ko kuna meya na bongo sumep deno ba no gari silama yo meya na bongo sumep iri pe chiri se gu eri na jingari yo di deplacer ba iri na susumani azabara azabari harimo mɔgɔ borfo jenne na goro a modifié anti bon compte tenu du temps il faut que elma zafal di wakati guna a aba yaba a so diaka di vraiment bon m'a modifié parce que ça yi di de haraka yo mutu eri nkpe na ala 19 arsilama yi hini ka modifié yo coro yan modifié modifié mais ho ka kunalugono arsilama kulupai faseda arsilama katankiri ngono me ho kuna wenu o kar gono ko diyawo den na wenu o zaka kwen na nije nije boro chino o oh, o oh, fadama fo ya kaya da na ciya to nije boro gono ko me ho da chino je ka ngmene nge ka modifie ni akuna no den don kafa kusunma an yi demi me ho na akuna Yahudi yodo, deme hodi hoɗi sawa na wenu sa se maciri kpese iriyo suhini kame honna wenu fa iri babatu de ceeɗo ka deya de ceeɗo ka kani se ma fe kpara kuna to bosio iri me hoɗi ilna puse handu kasanor kana bame bahini kasinti me ho marsariyo nalla meyo ya yana jindeno iriyo to Haikal na jindeno ya ibrahim donno sadi ibrahim me yukuna gunu arsilamu yar kuna na gunu da ya anaki sai mace ibrahim baram muslima jina sadi non bace ba no no no no il n'est pas musulman ouais il n'est pas musulman mais quelle est la signification de l'islam c'est la soumission totale da ya da soumission ka kogono ibrahim se irio il n'a pas soumettre da ya rio na rahini fo no hini na barahini wano hini keji jamar kwe mal no bonkani ayin kata shirkuteriyo don ma basew don ma cewa a a te na gono da na ciya cerbongo cin bongo zai ka riyo guna guna hando riyo ya bate wo ya te wo ya te nga chao saka don na ka ci asin na ba ni di ngayo kan ga cin mani na atrai nan cin mani haya ka kwe riyo bau ama haisu handoriya o, ana cangmeneri a ase no ta sikariyo asino kuna ahuru jamar kpe mal no bonkani nam hajahu qaumuhu hajahu qaumu na dia ka chenni ba to den ba ka ji mu di ngmene jadi che sen kai jina antim ha mar ka ka ja a ce bongo jina ci baka da ta nindi wato ngangayon nan da ibrahim na kere ke niki ami haji <laughs> alfa muhammadu eh sekan na kere tale wa chati chati chati den kana ibrahim makana wo den kana kanawo kana nanam kana yo ngabo ben nanam tutiyo nse nka ci ibrahim sɛ nɔɔri o na za ban na kpa re yɔ kuru se ma ŋmɛnɛ kɔtɔ ɛlima ŋmɛnɛ kɔtɔ nam. kɔla tuhajuni fila. kɔl ŋanɔ a cin sɛ a tuhajuni fila. ami n'o de bɛ ka ŋari bɔ o cɛndi ba marisa k'a tɔ ŋadi ŋa k'a bɛrɛ kɛ nkura kunna. mama china ama no je ne goro yo ba no hini ko chenni ne hay chati anor pese ni kuna ama no je ne goro kai kana hen na no halata ngano no ye ko chenni ka hay cha bara fo marsa no die kuna kai marja na no te haji choka kai wakad hadani eh wakad hadani basi ka kai tere kai di ana hay chi ba hini ko ha bina hinidi hinidi kpare no na habu ma k'a kai hinidi ga an hin saka ciba bano se wala a akhafu ma tu na bihi nin nindi do no ci fɔ shirku n sin sindi ko cɛ tata waana wanam eri ba tabani har mo soso yam me ngari se o koyo <laughs> koyo so e fo be nɔ nari seli na ta wa tabani watabani elnor kweci wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah nso yini ka hay ga katiriga na kpei beri sen na kpei tere kpei ngana hini nu ngana nde ba injin seba oi eh, de ano sa wa wa kwalte ha wa kwedi ano torio wa wi to wala akhafu ma tushrikuna bihi hay mon bene du kasu dirigoyo nano shirikuyo aga nano sheyonu dini irkpe maga na hunde kaci boroma habur kurba ka gorŋo au ciribi wi ka te ka boŋo kusum na mafe ka kwe jisi hini fe taci au hankpan nese o oh, oh. de ŋa kwe falte o ga ŋa sugu ŋa kamme hini ka goro ka ŋmaya ka suŋai <laughs> cimi cimi no shehu te ama de shehu konse shehu ndeman habulti nan kambise te habulti kunal herisi haburkan kan de ka be ni ka ji sihiri ci itachi anyan ze fen na haburudi fen na haburudi chimi aqida na gon ko ci baya kan don hin ka ma na yara ka gunguri sen ni de ci na ko falta gunguri foga hini fe foro o o gunguri di nga gari gunguri se ro da do ba gunguri ta go ga ga ka a tekero da ci ba haji ka ba haifa sute aqida ya na mamaciya ana ne no haifa su sute amma hai ka da ka kai ko bara ka be ka be heyo borma fe fen dalla sugunza no do mu ifoga na na kan da bi ibrahim ci ngasu hamburun shirku yo nga e sa fulada kaci illa an sha'a rabbi shay'a kaci sede anor pe mo ba hamburani na haifo no te kuna <laughs> a aso hamburfa amma ahini katari kpe ma zarabani alfa fasara fana fasara hinkanta nga be kwe yo fa achino fasede iri kpe ngmena azaba nga no nga diri goyo na nga masu ka jenne feri toru se iri kpe ma bilinga na nga kakwe kanga no azaba iri kpe mal no bonkani iri kpe mal tabbatani haji ma idi koko iri nkani rabbi kulla shayi ilma علما وسع ربي shayi شيء a irpe awadata beyo kulu tiki haikun mene asun hini ka ne kari ka bine kuna haika gono chino se amma zainu sen na nor pe pe beri mo ka haiga nor pe di tayo na no ka no torio su ba kaga. a amari a mutu ko wadate hai kurbe kuna a aganna haika cinni ko tukuya bi na rikpe ngai agun ngadi bi amma abatume pare ka ba base ni no sha me kuna na rikpe hesu hamburu no na no toriu wa ko kwete haika no ngani na tutubu ya nate eri mene sallallahu alaihi wa alihi wasallam nte anate ngon na mene shirkuteri beri fo bodi ke ba chorpenu chorpe la rono fanci chorpe hore mene chere chorpe tere to de mbisan na yo chiwo yo den ka ko yei kute commu na ano a wendiya awa manal wasiyo kuna fose yoo mogun gana harifu den kwe ton ba dummu maci a tozo na ba awda abanci a tara awa ma numfo ciba kan ngano nga ba coro hunun na yo ciwo yo ana carjisani yo kan kwe dummu yo an coro yo wikatam harin bina mo tofu yo ma mongo mawi angwana lwashi yo eri baeji mma na enera ngaga bodi chor kwetere toya ya kwe da na boro guna an ki san kwe ka guno ti ka gun wino ngan kwe ka geya zanka bi bayo kan jinar she kuna nki ba son to kwe fọdụ ka ko gono irbi di ba di an jinol tu tuma ya na ata nde makana ka mba nwi ma ago na safi fo nde ma no bol di ma nor chene bo no nchata na dara hinza no dara hinza be ba dara hinza no ga be biye biye hinza na sa chan kwanga no nche kenzi fran azen na kwebe ra mboro kusu nwi kenzi fran kachida de senni senni kasafi di kariya piri seino no bai ifo ga tabu ya bol di bine ze na karika boya narpe bol di bunu di na boro wiya harika kabu eh ma marsa den kwe ba o keni jama'o makabar baka waga ban bongo don ba kanti kanti no a bongo di ma kanti kanti atolla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irkai mator sai sari amin nga non koy kana cor koy di nga ka mo fitan de biga ya nga na mo fitiya shenu dina wazi fo kwa na majiya kacha ganna de nga wazu de no ka di nga na mo yetinun fo ko guna kacha fo ya na mo fiti nga ga nga nga bo fiti <laughs> wuru me riga bo wazi fo kwa la ba agor ko ki yobar wasi se kin se sun furu mo de bai fa de ana mo fiti man na mala kalma yaga irkuri ago na mo e bo ma fiti fayar kwe bal no bon kani no di sa kal fayo chino teo mo konne kuna na fa domun ka gal no da na ci hollo ka huna buro su ba fahima alfayo nga bo dina mo fitan de biga wala nde je mon la kal saga nga nor kwe ci wa iya kadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun huwa illa إلا lil alamin kacacinni cene motikiyan man yabara amar kpe agun sari aguna me ama sudiya wato da aguna agari repertoire di haifosi ndia angari lisiri bannuwa an yeti ka hinsa kakari angaro largbe memoire di awa sute aso e fotatabu domin gune da anan mene gbe ijine kuru honne nga kuna nena aba kanti o nindi na kanti namo anachin na kamme no wo gore na ma saro dite hay kan don bana ka kwe ka wuri se zan ka do ma ko yoyo wi modra da ma wi mo ga wanne hunde ko ni buko na te ka bo ali de ka mo fi ka mo zigizigi nga chin se e eh? no fa nga cho horo ko no <laughs> ni no horo ko abeli aka horokotere dobo horokoyo ya chinza nga ta kwa badu chiro beli bo kada kaka mo fiti ya se kitere yo kuna makwe kana lango ya bo bi yo ka amogo ntere banna eh, poto bana de kamo yo te de ba lo fa ka chifan te ba di ba yeyele awo no zuga o ba no ba o temete no ya achino na tono wazi demo fono ba anse ni war warka faimano chino himan tono wazi me wa kaifa akhafu ma ma ashraktum kachi wa kaifa akhafu ma ashraktum to ifaga nano haiba hamburu no torio no mana weche ka no terpese ga nano haiba hamburu la marsado ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا nganoyo sun hamburu ka no hini marsa ka wece teri kpese alahari no wece toya kwe tere se di dalili fo na zummu no se zano nor kwe kana no halitta do amma hey eri kwe mana fo tere ka jenne goro nadi agon na dalili no yo to toya kwe tere se ngene o ka no su hamburu man no dalili ngo na ba ehe fa ayu fariqaini ahaqu bil amni fa ayu al fariqaini ahaqu bil amni marsa hey anar pe do koto asu hamburu no toriyo ngano yo na toriyo do koto kasu hamburu pe to fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni hen nano no ka na ka ka hin ka o ka fodi ago na la kari kaniyo ehe in kuntum ta'lamun in kuntum ta'lamun de no be wa be yali wa ka guri pe koto yo nga ago nala akari o de wo ka toru koto alfa yo mo so sorko e masu kana mazeidi ka kwen na komisaria den cha se déshabillez vous monsieur da ba to ko ka magurum yo gari no be polisi yo chin hin saka mabine no ya ah de yo ganon na ne ko ziterete gulum yo di kurungun ka ganon karu ka shirya ka karani ka tipe prop gulum yodi kam fitiyo kam mudin bacu kai iri tam no no kariya comme ça comme ça den na na mun babe gulum yodi jeni to abamon k'a to gulum yodi na mace ngun kurkuro ka kwe tam pubel mben su haifota she to marsa borfon nga nga kwe nindi do bai fota ka kwe na ra e ga kan jama jino ka ka ka ka ngan gari sibi ne ka adam yo na ta fe chin ni abeni amma sin na shirku ba boga alfayo agon na jirma ma we fo kan ga no se ko ngari boro abara serieux me na waya ka kanara chere ya kanara akabar mani nani gulum gulum y'o marsha wo kan nan honne na gulum na wo kan na dia gulum ado no bori nkan ko me agon na la karkaniyo ata kanor kwe haya magunan ga dono la kar kan yogono den do marsa gore ko kayo nar kwe fo ngan manar kwe yo haiba mbo ngodu kasu be de na waya ka kan kuri ba kan madam da fo ya badam den ba sai fatar fatar kan na mun foron ku nsu be fa a da security e sinindi amma o ka kera fo na gonna nga ken na ngana di ko na ne ka ngana di gono na rano ba sa safo kella kari karino tori kpɛma ma fodori wo ka tutu tutuma do iri ma na mum fahima kazuru tam ma ka yeri guda guda fɔdɔ mur kpɛ guda fɔ ya gon na duniya nga guda fɔdi ya gon na lahara ati wa inna lana lal akhirata wal ula kaci lahara bara nga ŋmɛnɛ non na duniya asinti na do domi ka cɛrɛ ya kɔkɔrɔ <laughs> kaci nga ŋmɛnɛ non nga guri batu teri ka kpɛ nindi den kpɛ na tutuma tutuma di kayo bitinteo na no se na do mbo ta ma cha ma mani ri mo nzuka be nu fo cha na be ko ji me do abe ni na do mpaka faka mani he mo nzu be nga faka yo subhanallah amma wa kayo choro kwe ndari kwe guda fo ni nke yo mmene kwe go ngwe go abe mmene kwe abe ngo na janna nga ya go na ni ne aban tonu alkawari no a ni kan nan nga cha fo aljanna ni kan na goce ten nga se ni ne da wama bo ngori kwe marciwo